wannan abu ya daga wa sarki Abdullahi hankali sosai a lokacin yana a matsayin yarima bai kai ga hawa karagar mulki ba amma ya sani matukar yana raye to ko dole a nemi magajin sarauta hakan yasa suka dage da addu'a ba dare ba rana fatansa a fatansa ko a wajen uwar gida ko amaryarsa a samu cikin ɗa namiji amma shiru kake ji ba labari tsoho ne mai ran karfe sarki usmanu yusuf mahaifi ga abdullahi ya kullafa rai mataka ya ga jikansa namiji don haka ba tare da shawarin komai ba kai tsaye ya ɗaura wa ɗansa abdullahi mata biyu tashi guda abin ya girgiza wa sarki abdullahi da kuma matansa har dai ma gimbiya falmata da bata taɓa haifuwa ba gwara mama sarauniya tana da yaran ta hudu duk mata ba zai iya musu ga mahaifinsa ba don haka ya amince da auren haka ya jawo cikewar matansa hudu cif hajiya aisha hajiya falmata hajiya zainab ta ƙarshen kuma hajiya mairo zama ake zama na nuna isa da izza amaran biyu har suka kwashe kusan watanni bakwai babu batan wata ko sau daya wannan shine ikon Allah ba a dade ba sarki Usmanu tsohon da ya shekaru sosai yayi murabus haɗi da nada ɗansa Abdullahi sabon sarki na masarautar Manaras take kuma aka haɗo masa da kwarkwararsa Sa'adiya ɗaya daga cikin bayi Daɗi ne ya kama kwarkwarar sarki Sa'adiya a lokacin da ta je wajen bokanta Markus yake shaida mata cewa lalle tana ɗauke da ciki har na sati hudu kuma namiji ne. Hakan ya faru ne bayan hada bayan hada makwanci da ta yi da sarkin Manaras wato Abdullahi take ta fara hango kujerar sarautar sarki tana ayyana cewar nan gaba kaɗan ita ce nan mahaifiyar magajin masarauta domin kowa ya sani sarki abdullahi ba shi da wani magaji har yanzu yaransa mata kanana da basu wuce sabinya ba babbar cikinsu ce ma mai shekara bakwai ɗayan ɗiyar mai bi mata shida sai ta ukun hudu da ta karshen uku sauran matan sarki kuma har yau jiya yau babu mai batan wata a cikinsu baki a washe ta dubi bokanta marƙus ta ce lalle ka cancanci kyauta mafi tsoka da girma ka ji sako na anjima kwarkwarar ta furta hakan a zuciyarta fes ta miƙe cike da izza tana jin kanta ita ma wata ce a cikin masarautar manaras ta nufi sashinta tana mai kisma yadda za ta sanar da sarki wannan babban albishir ɗin zuwa anjima a kuma wannan ranar ne wani babban al'amari ya faru ga gimbiya falmata suna zaune hajiya falmata da ke duban matar da ke gabanta ta kasa gaskata zancen Dr. Lami likitar masarauta da ke kula da sashin matan sarki ta girgiza kai cikin kara tabbatarwa ta ce iyakar gaskiyar kenan gimbiya sujadar godiya ga Allah subhanahu wataala gimbiya ta yi cike da tsantsar farin ciki ta cire glass din ta cire gold din wuyanta da hannunta har da dan kunnanta tana mai mika ma Dr. Lami ta ce wannan karamar kyauta ce daga gare ni ki jira yi samu na anjima Dr. Lami ta rusuna a bakinta har kunne ta amshi dan kareriyar sarka da aurwaran da gimbiya Falmata ta bata haɗi da faɗin godiya nake gimbiya Allah ya tsare gabanki da bayanki murmushi gimbiya ta yi tana mai ɗaga mata hannu kawai alamar ta ce tashi dr lami ta yi ta bar ɗakin bayan ta ajiye mata duk wasu magani da za ta bukata limshe ido gimbiya falmata ta yi tana mai jawowa tufa a hankali ta kai bakinta abin da take iya ci kenan kwanakin nan ba ta gane cewar ciki ba ne sai yanzu da dr lami ta sanar mata tana ɗauke da cikin wata hudu kuma namiji kai shi can't believe abin kamar a mafarki ko da yake ikon Allah ya wuce nan da ranar gimbin ranar girkin gimbiya falmata ne abin ya zo mata a daidai ta yanda za ta sanarwa da sarki wannan babban albishir ado ta ci sosai tana shining fuskar ta cike da annuri da isa sashin sarki Abdullahi sarki Abdullahi ya tar masoyiyar ta sa hannu bibbiyu kamar yadda ya saba gimbiya falmata ta dukar da kai tana dan tankwasa hannu alamar jin kunya sarki Abdullahi ya dube ta a tsanake ya fahimci cewar lalle akwai abin da take son sanar da shi don haka ya kamo hannunta a natsaye ce zan so a ce na ji labarin abin da ya sanya gimbiya ta farin ciki a yanzu a yanzun nan kuma a sanya mata kunyar kuma ya sanya mata kunyar kasa gaya min sosai ya ida maganar yana tallafo fuskarta murmushi gimbiya ta yi tana ɓoye fuskarta a jikinsa kunya ta sake rufe ta bata iya cewa komai ba shi ma murmushin yayi ya ce haba mana gimbiya ta. faɗa min abin da ya sanya ki annuri haka da kyar dai gimbiya ta iya budar baki ta ce muna kyautata zaton cewar kwai zai bashi a gidan nan ba da jimawa ba tai masa masa maganar a kaikaice da ke sarkin akwai basira nan da nan ya fahimci abin da take son sanar masa cikin tsananin farin ciki ya ce da gaske dan Allah na kusa samun rabo daga jikinki my love ya furta hakan cikin sigar jan hankali yana mai shafo cikin ta zuciyar safari cikin nuna tabbatarwa gimbiya falmata ta kara dora masa da cewa namiji ne sarki abdullahi ya rasa yadda zai sa ransa sai kawai ya rungumo ta yana jujjuya ta a hankali a tsakiyar ɗakin kai ka ce ba sarkin manaras ba ne ko da yake idan ya keɓe da matansa cire rawaninsa yake a gefe ya gurji soyayya don ba wa matansa hakkinsu turus ta a bakin kofa kafar ta na, na rawa zuciyarta na zafi ta ja baya a hankali hankalinta a mugun tashi a daidai lokacin da kunnuwanta suka ji mata cewar Hajiya Falma tana da ciki kuma namiji take hankalinta yayi mugun tashi ta na rawa kwarkwara Sa'adiya ta juya taɓa rauniyar hanyar da ta biyu dan ganin sarki bayan ta gama haɗa cin abinci ga bayinta da ke wajen kofar kafin ta samu ta wuce ita a dole so take ta cushawa Hajiya Falma da takeici tunda ta san ita ce agun sarki Abdullahi kuma ya fi santa sai kuma ta jiyo wannan mummunan labarin mai firgitarwa gare ta wannan shine mafarin lamarin wannan shine dalilin tsanar yaron da tun kafin ya zo duniya ake yi masa ba ga matan uban ba ba ga kwarkwarar da ta haifo masa namijin ba sai dai yarima yasir ɗan gidan gimbiya ya falmata shine nan babba ya ba wa yarima yazid ɗan kwarkwara wata biyar na haifuwa abinda san kwarkwarar bata so ba kenan kuma ƙauna da burin ɗanta ya haye ƙargar mulki kullum kara hawa yake da tsanar yarima yasir take kwana tsanani da ke kara tsanani a ranta musamman ma da duniya da san irin mugun san da sarki ke yi masa tun yana ciki har aka haife shi baya iya boye soyayyar ɗansa hakan ya jawo wa Yarima Yasir bakin jini sosai musamman ma wajen kwarkwararsa Sadiya da ke ganin ai ba wani tserar shekaru Yarima ya ba wa ɗanta ba amma idan Yarima Yasir na wajen sai amince da wani Yarima Yazid a wajen haka yasa zuciya da zafin hasada yasa bata wani bata lokaci ba ta sa bokanta Markus ya juya al'amura tashi guda ya rima Yasir ya zama mazinaci sosai wanda yake mu'amala da mata san baya gajiya da su tun yana yi a boye har mahaifinsa ya sani a lokacin da ya kai masa ziyarar bazata Amerika, ya tarar da gidan da yake zama mata biyu a jikin Yarima da yana masa tausa ɗaya na lashe shi abinda abinda ya bakin gani tun daga wannan ranar sa ya tun daga wannan ranar mutuncinsa ya zube a idon mahaifinsa farar da yake gani ya dinke masa tsakanin su gaisuwa ce kawai wannan abu ba karamin dagawa gimbiya falmata hankali yayi ba da yar autarta Suhaima wacce ta haifa tun bayan shekara bakwai da haifuwar Yarima daga kanta haifuwar ta tsaya a bangaren kwarkwarar kuwa hakan ba karamin dadi yayi mata ba domin a yadda ta ga sarki ya fi ba da hankalinsa kan Yarima Yazid yanzu sai abin yayi mata dadi matuka kuma mutanen gari na yawan ganin Yarima Yazid a duk wani sha'ani na sarauta ko da a ce hawan sallah ne yarima zid zaka gani hakan yasa ta hakikance da cewar sarautar tasu ce sai dai kash a wannan dan lokacin boka markus yayi mata kiran bazata duk da basu shirya haɗuwa ba amma a yanda ya sanar da ita cewar yana tafe ne da muhimmin sako kuma abin ya shafi mai zid da masarauta Ba bashiri sa'adi ta same shi a inda suka saba haɗuwa a cikin masarautar cikin yanayin nata na ɓadda kama ta iske shi a wannan lokacin yake sanar da ita cewar a cikin bincikensa ya gano cewar lalle Yarima Yasir ne zai gaji wannan sarauta ba wai ɗanta Yarima Yazid da take kwaɗayin ya hau mulkin ba wannan abu ya zuma hankalin Sa'adiya cikin zafin rai da ɗacin zuciya ta zara ta takobi haɗi da bashi umarnin lalle duk yadda za a yi ya san yadda zai samu mafita ba za ta lamunci wannan bakin labarin ba ci gaban labari Allah sarki sai kuma ɗaura a cikin ci gaban labarin namu kai tsaye a hankali samanta ta ɗora hannayenta a kafaɗar yarema yasir haɗi da matsa masa shi a hankali yarema yasir da ke duke ya cije lips da kyar yana limshe ido bai dago ba bare da saran ya ji tab ya ji taban da duk kuwa cewar wannan salon yana tafiya da shi wato masaj massage ta wajen kafada zuwa wuyansa samanta ta san halin prince yasir miskili ne na karshe ko yana jin tabawan da wuya kaga ya nuna kai tsaye da wuri sai ya gama jan ajin nasa na isa kafin ya biye maka ayi harka I miss you prince I miss you everything about you Samanta ta furta hakan a daidai saitin kunnensa tana mai lasar saman kunnen a hankali cike da salo na kwarewa numfashi kaɗan ya ja still bai yi magana ba sam ta ci gaba da kisin ɗinta ta ci gaba da kisin ɗinsa ko ta ina a haka ta samu damar juyo da shi tana mai hayewa kan cinyar shi gaba ɗaya haɗi da cire masa rigarsa daga nan salon abin nasu ya canza domin izuwa yanzu ta karasa kunna prince sirga baki daya dama can a kunne yake jin aji ne kawai irin nasa yake ta shan kanshi tun dazu hannunsa ya kai kan albarkatan kirjinta yana shafawa a hankali domin tuni sam ta cire ta rigar ita ma daga karshe ya kai bakinsa yana tsotsar su tamkar ya samu sweet a wannan lokacin da ya a falo aka baje koli shi da samanta ya kuma samu yadda yake so domin 100% ya samu duk abubuwan da yake so dama ya fi son wayayyar mace wacce za ta baje a yi harka sosai ba wai kuma ba kauyen jirago Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren kauyen jirago Bilkis Bilkis ke Bilkis cewar wata mata da ke tsakar gida a zaune ta baje da tire a gabanta sheki da doyar rogo tana kasawa Bilkis da yanzu ta gama shafa addu'arta da take tun bayan da ta gama sallar azhar ta miƙe a nitse ta fito a hankali ta ce na'am dagowa matar tai tana banko mata harara haɗi da jan tsaki ta ce isasshiya sai yanzu kika ga damar amsa kiran da nake miki tun ɗazun sallah nake baba zabba ke dalla tafi can ɗauki ka san kike da uwar kike gaba ta ida maganar tana nuna mata doya kwaya biyu kacal kananu wai shine ka san su na abincin rana ita da mahaifiyarta sauran kasan ta duba sai ta ga duk an shake su a cikin kowanne yana da doyar rogo manya masu kyau da gari ba irin tasu ba mai cike da jijiya ba za ki ba ne kika mun tsaye aka kamar wacce za ta dake ni Bilkis ɗauka mana cewar inna Habi mahaifiyarta da fitowarta a bayan gida kenan rike da buta za ta yi alwala ta ji inna zabba na yi wa Bilkis magana dukawa balkis ta yi ta ɗauko doyar tana juya baya inna zabba ta ce eh ba shakka ki ai ta yi magana dole ki ji amma da ke ni kin maida ni yar tashan yar tasha tun ɗazu nake kwarara miki kira baki zo ba sai da kika ga dama sannan kika fito to wallahi ki kiyaye ni da ke da uwar taki duk iskanci na duk idan iskanci na ya motsa sai abincin gidan nan ya gagare ku ci gaba ki daya kai kai kai wayaniyar me nake juwa ne tun daga kofar gida wani dattijo ya faɗo gidan hannunsa rike da icen bishiya karami yana aswaki inna sabba'u ta ce ni da wancan isasshiyar yarinyar ta kama malam Musa malam Musa dakatawa da aswakin da yake yayi yana bin bayan Balkis da ta kusa shigewa ɗaki, yanzu da harara yace me ta miki inna zabba'u ta karkace baki tana gyara daurin dan ta tace akan abinci ne malam wai kamar Balkis ta dubi doyar gabana tace tafi karfin cinta ni kuma na ce duk tsiya dai ai gidan mahaifanta ne idan tana so ta nuna wannan isar sai ta bari idan ta yi aure sai ta yi wannan mulkin a gidan mijinta mamaki ne ya kama bilkis da ke zaune a tsakiyar ɗakinsu tana jiyo karyar da inna zabba'u take shirkawa mahaifinsu innarta na sallah don ita ma barin cikin gidan ta yi tun bayan malam musa da ya shigo zama ya a dakalin kofarsa da ke dab fita ya shiga zabga ma inna habikira Yara murya inna Habu ta yi. Sai dai ba lalle ya ji ba, don haka Bilkis ta mike tana fitowa waje, ta ce sallah take babba. Zo nan, ai har da ke nake nema. Kirjinta ne faɗi, amma ta dake ta isa gare shi tana dukawa a gabansa ta ce, Gani babba, kallo yake binta da shi kallo na tsana tamkar ba 'yar da ya haifa ba ya ce, Ke Bilkis, ni zaki wulakanta akan tukunyar gidana? Da sauri Bilkis ta girgiza kai tana faɗin babba, wallahi ba abin da na ce akan abincin gidan nan Salati inna zaba da sake ta doka ta ce, "Ni zan miki karya Bilkis, ko da yake ai idan ma zaki na kika yi ba zan yi miki ba wallahi." Kasa cewa komai Bilkis ta yi domin tun ba yau ba, ta dade da sanin makircin inna zaba kishiyar mahaifiyarsu. To ki ji ni da kyau, na fara gajiya. Na fara gajiya da ɗawainiyar ki Bilkis. A razana Bilkis ta dago tana duban mahaifin nata fuskarsa a daure, yace ke dinnan kaya ce a gare ni. hakuri na ya fara gazawa na gaji da daukar nauyin cinki da shanki kuma ke ba namiji ba da zan mora ba ke ba aure ba kai abin ya mun yawa wallahi inna habi ce ta iso wajen da sauri jin furucin malam Musa ta yi saurin katse shi da faɗin ina sallah na ji ka kira ni gani ke kuma Bilkis koma tunda na zo to ai tare nake neman ku uwar san yaya yayan da basu da amfani ko kaɗan sai afkin wahala tun daga haifuwa har su. wahala ce dan Allah ka yakuri ka daina furta irin waɗannan kalaman malam maza da mata ai duk Allah ke yin su da Allah tafi can matsalar nan daga gare ki ne baki da ƙwari baki da gwabi a ce yara ɗai ɗai ɗai har guda shida duk mata baki iya haifo namiji ba wannan wace iriyar bakar masifa ce wa iyasu billahi ina ba ta furta hakan aranta tana girgiza kai cike da takaicin halin malam Musa ya ci gaba da faɗin sai da na ce karki haifo yaran nan amma da ke ke jarababbiya ce sai da kika nace ni na san za a ranna ai na san cewa ba za ki iya haifo abin da nake so ba wato namiji to ki ji ni da kyau ga ki ga 'yar ki nan katotuwar budurwa da ita mai shekara 16 a ce har yanzu bata yi aure ba abun kunya ne a gare ni ni malam Musa dan haka na baku wata uku zuwa hudu idan har bata fitar da mijin aure ba wallahi sadaka zan bayar da ita hankalin inna habi da bilkis ne ya tashi wannan wace iriyar jarabawa ce a ce mahaifin da ya haifi yaransa ya rinka jin kamar wani nauyi ne a kansa kun ji abin da na ce ai ya maimaita hakan cike da tsawa girgiza kai inna habi ta yi tana kallon bilkis da ta dukar da kanta ta ce tashi mu je miƙewa bilkis ta yi suka bar wajen zuciyoyinsu babu daɗi inna zabba ta saki murmushin jin daɗi tana turo tiren gaban malam musa ta ce kwantar da hankalinka malam yanzu dai faɗa min doya da manja zaka ci ko kuma wandako ta furta hakan ranta faritas. sauki ajiyar zuciya yana mikewa tsaye yayi cikin ɗakinsa ba tare da yayi magana ba dariya sosai in na zabba ta kwashe da ita tana faɗin sai ni mai 'ya'ya maza bari na leka idan su ilu na kofar gida su zo su kwashi nasu rabon ta furta hakan tana kwaɗawa sabitu kira da ta hango wulgawarsa wace ce Bilkis Bilkis Musa direba ya ta shida kenan a ɗakin su ita ce nan auta tana da yayunta duka mata sun yi aure Rabi Sa'a Atika Shema'u Maimuna sai ita auta Bilkis mahaifiyarsu Habiba da ake kira da Inna Habi ita ce nan uwar gidan Malam Musa tun farkon haifuwa ta Malam Musa ya tun farkon haifuwar ta Malam Musa ya fito kirikiri ya nuna cewar baya son ya mace sai dai namiji domin malam Musa yana ɗaya daga cikin irin mutanen nan da ba sa son haifuwar 'ya'ya mata ita kuwa inna habi bata damu da kowanne za a haifo ba ta kawai a ce Allah ya sa masu albarka ne shi kuwa sam bai san da wannan ba sosai ya sa kafa ya take ya ce matakar bata haifo mace ba bata haifo namiji ba wallahi zai karo aure inna habi ta ce karo mata uku ma bayanta bata damu ba kowace da halinta za ta zauna haifuwa ta gaba sai gashi ta sake haifuwar mace abin ya kona ran malam Musa a satin da ya da ya kamata a yi bikin suna a wannan satin malam Musa ya angwance da amaryarsa Zabba'u hakan ya sa ko abin suna ba a yi yanka ba wannan abu ya yayi wa inna abu ciwo matuka amma dai ta danne ta miƙa lamuranta ga Allah shekara na zagayowa amarya Zabba'u ta haifo ɗinta namiji habawa malam Musa kamar ya zuba ruwa a ƙasa sha dan daɗi faɗi yake ga inda ake haifuwa ga inda darajar haifuwa take a daidai wannan lokacin ita ma inna bi ta sake haifuwar mace wayyo Allah kamar an kara kunnawa malam Musa tsanar 'ya'ya mata san bai yi farin ciki da wannan haifuwar ba dan haka ita ma babu abin yanka hakan nan sunan ya tafi Lami Silik ta bangaren zabba ukuwa. abin ya mata daɗi domin ta samu miji a hannu sai abin da take so kawai take yi a gidan yaran ta biyar duk maza ne Aminu Sabitu Isa Isiyaku Lawal sai kasance ko da magana ce an fa daukar maganar ta sama da ta Inna Habi yaran Inna Habi sai suka taso tamkar wasu bare a gidan saboda yadda malam Musa ke nuna kyara da tsangwama a gare su tun suna shekara sha hudu ya rinka aurar da su ko ba sa so sai ya aurar da su haka haka haka suka hakura ba dan sun so ba sai dai babu yadda za su yi domin zaman gidan ma ba daɗinsa suke ji ba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 kashi na biyu hajiya falmata sai da ta share shekara uku babu ko da batan wata bare a sa ran samun haifuwa wannan abu ya daga wa sarki abdullahi hankali sosai a lokacin yana a matsayin yarima bai kai ga hawa karagar mulki ba amma ya sani matukar yana raye to ko dole a nemi magajin sarauta hakan yasa suka dage da addu'a ba da reba rana fatansa a fatansa ko a wajen uwar gida ko amaryarsa a samu cikin ɗa namiji amma shiru kake ji ba labari tsohon